A rahotonmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin Usman S. Aliyu makaɗin mawaka. Kamar yadda masu iya magana kan ce yau da gobe ta fi gaban wasa. Usman Aliyu ya ce yawan cuɗanya da mawaƙa da yake ya sa ya fara sha'awar waƙa. har ya fara rubuta waƙa, Kwatsam sai shi ma ya fara gwada rera waƙar shekaru shida da suka gabata. Da haka ne kuma ya tsunduma harkar waƙa. Ya take ne Usman Aliyu. To gaskiya da ba waka nake yi ba ni na yin kiɗa ne ina yi ga mawaka kiɗa ne mm. so daga baya dai abubuwa suka faru da ɗan dama dai sai na ji ina da ra'ayin yin wakar to ban san dai ya aka yi ba kawai sai na ji wani irin abubuwa ne suka faru so abubuwan da suka faru gaskiya a lokacin ina iya rubuta waka amma ba na iya rera ta ba kuma ba na iya rera ta bane in na yi ne ba na jin daɗinta so sai na kan ba wasu simin so tun ana min a lokacin da nake so har ya zamanto na fara fuskantar matsalar su kansa abubuwa ya fara musu yawa da nasu za su ji ko da na sai aka dan fara sabon matsaloli so kawai sai na yi tunanin kawai bari kawai nima in fara gwada kuma daidai lokacin da na fara gwada sai na ji kuma na fara jin tana min yadda nake so kamar shekaru nawa kenan da fara yin wakar ko kuma da shiga masana'anta da fara yin waka da eh, shekaru shida kenan eh. yanzu haka to um, ka ce da kiɗa ka fara a cikin waɗannan mawaka wane ne yake burge ka har ya ji hankalinka ka ji kamar ka zama irinsa gaskiya wanda yake burge ni eh, shine zan ci wanda nake jin daɗin waƙoƙinsa kenan hmm. gaskiya shine nazir m ahmad sarkin waka waƙoƙinsa suna mun yadda nake so ba ma cika jin waƙata ba amma kuma na fi sauraron waƙoƙinsa to wannan waƙoƙin wanne ka fi kana yin na soyayya ko na siyasa ko na yan fim kake yi ko duka kake yi eh muna taɓa kowane gefe da na siyasa da na aure da na soyayyar da na kasida amma gaskiya na fi karfi a ɓangaren siyasa to yanzu mai sauraro da wace waka zai san da kai yake lakawa mun waye mai mana dola a ran zaɓe buhari zaɓin talakan najeriya a apc shugaban ƙasar gobe buhari rabbana ya dafa ma iye da ita kenan aka fi saninka eh gaskiya wannan an sani da ita sosai amma ba ita ba ce bakan ta to wace ce bakan damiyarta ka ni gagar na gagi fasa taro kaduna muna apc ga malam nasir ahmad jagoran talakawa alrufa'i kaduna muke so mu ba mu yarda da yan wawa ba tsintsiya muka ɗauka mi canji ba za mu bi yan lema ba ita ce bakan dumiyarta? ita to me yasa yan kaduna kaɗai kake wa waka kai ɗan kaduna ne ni ba dan kaduna ba ne ni haifaffen jihar kano ne to me yasa ka zaɓi kaduna kake mm. ta rera musu gare muna ta ba to me burinka a harkar waka burina ni har kullum ya zamanto waka ta amfani al'umma ba wai ni kadai ta amfani ni ba ya zamanto sakon da to madalla mu dai sai dai mu ce Allah ya ida nufi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.